sanada'u zabaniya mu kuma za mu kirawo masu tsaron jahannama daga cikin mala'iku masu kaushi waɗanda ba sa saba wa Allah abin da ya umarce su kuma suna aikata duk abin da ya umarce su don haka sai su duba ya ga wanda ɓangare ne cikin biyun nan ya fi ƙarfi da iko.